Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Min min ko? Fakan min siƙamin kad shafa min hudu buhu. fakan min siƙamin qad shafa buhu Fana hannu bihi an bihi wa Fana hannu bihi an bihi wa nuhibbuhu wa naqtulu min a'ada'ihi man yasubbuhu wa naqtulu min a'ada'ihi man yasubbuhu habahu bi ashitatil fada'ili rabuhu habahu bi ashita tilfada ili rabbuhu wa hasbuka ma qad jaa fi suratil fatihi habahu bi ashita tilfada ili rabbuhu wa hasbuka ma qad jaa fi suratil fatihi shafana fanajjana min alhulki dibbuhu shafana fanajjana min alhulki dibbuhu fabil haƙi ma na shi taƙuhu wani fabil haƙi ma na shi wani hibbuhu alaisalladi izuhu da bilgufuri zambuhu alaisalladi izuhu da bilgufuri zambuhu habahu bi a shi ta tilfada ilirabuhu wa hasbuka ma ƙadija a fi suratul fatahi. fakan min siƙamin qad shafa minhu dibbuhu fafana hannu bihi na ba'an bihi wa nuhibbuhu wa naqtulu min a'da'ihi man habahu bi ashita tilfa da'ili rabuhu wa hasbuka ma qad a fi suratil na shafana min al fabil haƙi ma na shi ta ƙuhu wa nuhi buhu alaisaladi izu hudu bilgufuri buhu ha ba bi a shi ta tilfa da ile rabuhu wa su ma a ƙadija a fi sura tilfa tihi bismillah fakan min su ƙamin ƙarshe famin hudu buhu min siqamin kad shafa min hudibuhu fa kam min siqamin kad shafa min hudibuhu fa kam min siqamin kad shafa min bihi bihi wa nuhibbuhu Bana hannu biyi na ba'an an biyi wa nuhu ko. Bana hannu na ba an wa nuhu Wana katolomin a ada ihi man ya Wana katolomin a ada ihi man ya Wana katolomin a ada ihi man ya Wana katolomin a ada ihi man ya so boko. Hababahu biashita til faga ilirabu. Hababahu biashita til بأشتات الفضائل ربه هباه بأشتات الفضائل ربه هباه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح شفانا فنجانا من الهلك دبه شفانا فنجانا من الهلك دبه شفانا فنجانا من الهلك دبه شفانا فنجانا من الهلك دبه Ba bi la hakima shita ku huwa nuhibbu. Ba bi la shita ku huwa nuhibbu. Ba bi la hakima na shita ku huwa nuhibbu. Alayi salladi izi huda bilgo firizin buhu. Alayi salladi izi huda bilgo firizin buhu. A watanni suka za a ga an yi digu hudda, to ba haka bane hudda ha'unci. أليس الذي إذ هد بالغفر ذنبه أليس الذي إذ هد بالغفر ذنبه هباه بأشتات الفضائل ربه وحسبه كما قد جاء في سورة الفتي هباه بأشتات الفضائل ربه وحسبه كما قد جاء في سورة الفتي فكم من سقام قد شفى منه دبو فكم من سقام قد شفى فنحن به نبأ به ونهبه ونقتل من أعدائه من يسبه ونقتل من أعدائه من يسبه هباه بأشتات الفضائل ربه وعصبه كما قد جاء في سورة الفتي هباه بأشتات الفضائل ربه وعصبه كما

Fabila haƙi ma na shi ta ƙuhu wa nuhibbuhu. Fabila haƙi ma na shi ta ƙuhu wa nuhibbuhu. Alayhi sallazi izu huɗa bil gufuri zambuhu. Alayhi sallazi izu huɗa bil gufuri zambuhu. Habahu bi ashta tilfaga ile rabuhu wa hasubu kama kad ja a fi sura tilfatai. Habahu bi ashta tilfaga ile rabuhu wa hasubu kama kad ja a fi sura To bismillah. Fakan misika min kad shafa min hudibuhu. Fana rubi na farangi wal hibbu. Wa naqtulu min a'adaihi man yasubbuhu. Habahu bi ashtatil fada'il rabbuhu. وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح شفانا فنجانا من الهلك دبه فللحق ما نشتاقه ونحبه أليس الذي الزهد بالغفر ذنبه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح بسم الله فقد مسك من قد شفى منه لبه فنال به له أن به ونربه ونقتل من أعدائه من يسبه أباه بأشهر ذات الفضائل رب وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح شمال من جانا من الهلك لبه وبالحق ما نشتاقه ونحبه أليس الذي إذ هد بالكفر ذنبه حماه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح yace fakan min siƙamin mara lafiya da yawa ƙarshafa min hudibbuhu maganin annabi ya warkar da shi ai shi ne ma warakar shi ba magani ba ne domin magani gwajawa ake ko a dace shi kuma waraka shi ne ce mara lafiya da yawa ya zo gurinsa ya warke to ai ba mu da lafiya shi ya warkar da mu domin duk wanda bai ba annabi ba dan wuta ne akwai cuta kamar shiga wuta duk wanda ka gan shi aljanna shine mai lafiya annabi ake bi a shiga aljanna da shi shine waraka fakan min siƙamin ƙasashe min buhu kuma yayi maganin cuta ta zahiri da ta ma'ana shi bayan ya yi maganin cutar zahiri ta zuciyar masu ya cire ta alayhi salatu wassalam shine likitan zuciya dubbul qulubi wa jawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha sallallahu alaihi wasallama ce fa nahanu bihi naba'an mu da shi muke alfahari wani hibbuhu kuma shi muke so shine alfaharin mu shine abin son mu wa naqtulu min a'da'ihi man yusubbu duk wanda ya zage shi a cikin makiyansa yace za mu kashe shi domin an zage annabi ba a afuwa sabru yuhmadu fil mawadini kulliha illa alaihi fa innahu madhamumu duk inda aka taba ka kai hakuri ka kyauta amma banda inda aka taba annabi a nan ne in aka taba annabi kai hakuri nan kuma baka kyauta ba amma ko a ina ne in kai haƙuri kayi abin a yaba maka amma banda a fagen taba annabi shine wa sabaru yuhmadu fil kulle kulliha illa alaihi fa innahu mazmumu shi kadai ne an taba shi ba a yin hakuri. ko Allah in an zagi Allah ana ba mutum dama a ce ya tuba in ya tuba in ya tuba kuma ya kyale shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya tuba ko kai ya tuba ya tuba a lahira mai risala yana cewa man sabban nabiya bi gairi ma bihi kafara kutila ce duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi sallama in dai ba dama asalin kafircinsa shine zagin annabi ba shine asalin kafircin yanzu sai ya musulunta to shi ke aka musuluncinsa a kyale shi amma ko kafiri ne kuma ba zagin annabin ne kafircinsa ba wani abu ne da ban kafircinsa yanzu wannan abin da ya yi wulaƙanci yake so wa annabi to ko ya musulunta a kashe shi amma wanda ya zagi Allah in ya ce ya tuba shi kenan sai ya kyale shi me yasa saboda Allah ba mutum bane zagi ba zai tawaye Allah ba amma annabi mutum ne yana da haƙƙi in an zage shi zagin zai taɓa shi kuma ba mai yafewa shi kadai ne yake da daman an zage shi ya ce na yafe in ya yafe wanda ya zagin a kyale shi amma daga ran da ya wafati ba wanda wannan dama ta rage masa babu shi ballantana a ce ai eh, wani malami ya yi fatawa a iya kyale shi ko wani a yi wasu dabaru to da mai dabarun da wanda aka yi wa dabarun duk za a garoya a gaban ubangiji babu abin da ake tabawa Allah baya haƙuri irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ajiye misali a baki shine a ƙur'ani ya ajiye misali a aikace shine yakin uhudu annabi ya ce ga yanda za a yi aka ƙi a yi aka saba ubangiji ya kawo da kai aka yi fata-fata da su aka yi fata-fata da su don kada a karewa annaba haka kuma da gane ba a kare din ba ya ce habahu bi ashtatil fada'il rabbuhu ubangijin shi ya ba shi falala daban-daban shine ashtat mara iyaka wadda ba za ta faɗi ba ce amma wa hasbuka ma qad a fi suratul fatahi iya abin da ya zo a suratul fatahi ya ishe ka misali wanda qur'ani cike yake da wannan falalar sai ce amma dau iya suratul fatahi kawai ya ishe ka abin misali shafana ya warkar da mu fanajjana ya tsirar da mu me yayi mana yace buhu maganin annabi ya warkar da mu ya tsirar da mu minal hulki daga fadawa halaka bil haqqi yace wallahi da gaske na shtaquhu muke kaunarsa wani hibbuhu kuma muke sansa da gaske muke masa wannan so da kaunar ce alaysa lazi izu hudda bil gufuri zambuhu ce ba shine wanda Allah ya saukan mai da aya ya ce ya yi wa al'ummar sa gafara saboda shi ba ya ce hu bi ashtatil fada'il rabbuhu ubangijinsa ya ba shi falala daban-daban wa hasbuka ma qad a fi suratul fatahi abinda ya zo a suratul fatahi ya ishe ka misali to sai na fito da meye zo a suratul fatahi a gurguje na raba suratul fatahin gida-gida kashi na farko tabshiran lin nabi sallallahu alaihi wasallam a suratul fatahi Allah ya dinka wa manzon Allah albishir tun daga inda Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siradan mustaqiman wa yansuraka Allah nasran azizan wannan da albishir ne Allah ya ce ina fata na laka fatahan mubinan to yin sai in hada wannan da labarin dazu wannan ya faru a Hudaybiya bayan wannan abin da ya faru da sahabbai ya faru annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce mun fasa yin umaran nan hada yadda kowa ya taho da ita ya soke abin hadayarsa a gurin ba wanda ya motsa saboda ran kowa ba ce ki ba wanda ya soke abin halittarsa aka yi sa'a annabi sallallahu ya taho da mai ɗakin sana na ummu salama sai ya shiga gurinta sai ce ina jin tsoron Allah kada ya halakar da wannan al'ummar tawa ta ce me faru ta na ce si sun yi ta ce baƙin yi suka bayar rasulullahi sun ɗauki umarninka ne a matsayin ba umarni na dole ba ce amma abin da za ka yi rasulullahi ka fita sai ka soke abin ka da kanka sannan ka kirawo mai maka aski yama za ka ga yadda za su ya fito ya soke abin hada ya ce mai aski ya zo kowane sahabi sai ga to abin har zafi haka kowa shi ma sai kowa kowa sai soke na sai sai aski zo ne maka kai mun kowa sai aski nan da nan bakin cikin da damuwar sai ta sauka to yanzu kowa ya dan fara jin sa'ida to sai Allah sai ce inna fatahna laka hakika mun yi maka budi aka ce wannan fatahin wanne ne ce shine fatahu makkata shine ra'ayi mafi yawan malamai makka kamar an bude maka ita an gama ne fatahan mubinan bayyanannen budi zan maka ba boye ba ce kuma wannan abin da ya faru da kai liyagafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika in ka yi zunubi Allah ya gafata maka wa ma ta'akkara in za ka yi nan gaba ma an gafata maka an baka free gates ba ka da sabo a gurin ubangijinka in ka yi ya ma gafara in za ka yi ma ya ma gafara ka ji wani baiwa mala in ma zai yi an gafata masa to malamai suka ce wannan shine kololuwar girma kowane annabi zai zo lahira da tarko aula me tarku aula shine ya aikata abinda ina ma ba shi ba shi ko annabi mu alaihi salatu wassalam Allah ya ce idan ma kayi wani abu wanda dama ba shi kai ba Allah ya ma gafara in ma nan gaba za ka yi Allah ya ma gafara za ka kai ba ka da geji a gurin ubangijinka ba ka da haramun a gurinsa Allah ya ce wa yutimma ni'imatahu alayka kuma ubangiji ya ma wannan ne dan ya cika masa don ya cika maka ni'imarsa a can cikin ali imran a nisa'i ubangiji yana ce alyawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum to wannan ta gama gari ce mu aka sai aka keɓance shi shi kadai aka ce wa yutimma ni'imatahu alaika kai ma kuma kai kai kadai mu cika maka ni'imanmu mu sannan wa ya yaka siratan mustaqima ya shiryar da kai tafarki madaidaici wa yansuraka Allah ya ma alƙawari zai taimake ka nasiran azizan taimako mabuwayin taimako wanda ba yanda za a yi da kai wannan shine albishir da Allah ya buɗe surar da shi yawa annabi sallallahu alaihi sallama abu na biyu bisharatun lissahabati ridwanullahi alaihim sai yawa sahabbai albishir suma a cikin surar Allah ta'ala ya kace huwa allazi anzala sakinata ubangiji shine wanda ya saukar da nutsuwa fi qulubil mu'minina a zukatan mu'minai wannan sahabba Allah ya ce na yi musu haka liyazdadu imanan ma imanihim don su ƙara imani akan imaninsu walillahi junudu samawati wal ardi rundunar sammai da ƙasai duka ta ubangiji ce wa kana Allahu aliman hakima sannan liyudkilal mu'minina wal mu'minati Allah zai shigar da wannan mu'minan mazansu da matansu jannatin zai shigar da su aljanna ita aljannar ta jarimin ta ce alharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim su ma Allah zai gafarta musu nasu kusakura amma malaman mu ahlus sunnati wal jama'a ba su ce sahabbai ma'sumai bane sahabbai adalai ne za su iya yin wani abu wanda yake kuskure ne Allah ya ce to ubangiji yukaffira anhum sayyi'atihim zai gafarta musu wanda Allah bai gaya wa wannan kalmar ba ya zo yana zagin wanda aka gaya wannan kalmar da me zai tunkari ubangiji da wace fuskar zai tsaya gaban ubangiji ya ce wai shi ne zai iya gano laifukansu shi ne zai iya zakulo wai inda suka yi kuskure shi kuma akan daidai yake a wannan zamanin shi shi ne akan daidai su su ne suke kuskure shi ne ma zai bayyana wa mutane kuskuren nasu zai gyara wa mutane addini shi shi kadai ya kulla kansa daki zai gyara duk duniya wannan addinin da ake tafiya kuskure ne shi kadai zai fito mata da sabon addini anya ƙwaƙwal wannan lafiyar ta ƙalau anya ba magana ƙwaƙwal wannan ka kulla kanka daki mutane su jira ka zaka fito musu da sabon addini kuma ga ubangiji ya ce annabi shine cikamakin annaba babu annabi a bayansa to wahayi za a ma ko kasa za ka tsaga sakon ya fito ka fito mana da sabon addini wa kana zalika inda Allahi fauzan aziman Allah ce wannan abin da sahabban nan suka samu a gurin ubangiji rabo ne mai girma su ma sun samu albishir a cikin suratul fatahi abu na uku a cikin suratul fatahi ra'a tsoratarwa ga munafikai su san an sani da suke da suke dauka ba a sani ba to a gaya musu san fa an sani Allah ya ce wa yu'azzibal munafiqina Allah zai wa munafikai azaba maza wal munafiqati da munafikai mata Wali mushrikina da mushrikai maza Wali mushrikati da mushrikai mata Allah sai ya ce na billahi zannasau masu yi wa Allah mummunan zato to Allah zai musu azaba alaihim da'iratu sau'i Allah ya ce mummunan wannan zata sakamakonsa yana kansu wa gadiballahu alaihim kuma Allah yana gaya musu Allah ya fishi da su wala anahum Allah ya tsine musu wa a'adda lahum jahannam Allah ya tanadan musu wata jahannama Allah ce wa sa'at masira tur da wannan makomata su to ana gaya musu ana yi musu albishir wannan ce makomarsu ta hudu sai Allah ya ƙara faɗar wani abu daga cikin falalar manzan Allah sallallahu Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukuratan wa asila innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inna ma yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima Allah ya ce inna arsalnaka haqiqa mun aiko ka ya rasulullahi shahidan ka zama mai shaida a kansu wa mubashiran kai musu albishir wa naziran kai musu gargadi ku kuma muminai lituminu billahi dan ku ƙara imani da Allah wa rasulihi ku ƙara imani da manzan Allah sannan ga aiki za a baku wa tu'azziruhu ku taimaki manzan Allah wa tuwaqqiruhu ku girmama manzan Allah wa tusabbihuhu ku yi masa tasbihi wa za a yi wa malamai suka ce addamir ya'udu ila Allah wannan lamirin na tusabbihuhu shi kuma na ubangiji ne ku yi wa Allah tasbihi bukuratan wa asila safa da yamma daga nan ɗariƙun sufaye suke yin wazifa safa da yamma tusabbihuhu bukuratan wa asila ku yi da safe ku yi da yamma wasu malaman kamar yadda alƙali iyal a cikin ashafarsa ya faɗa Ya yace tusabbihuhu akwai masu cewa lamirin ma ya udu ilan nabi duk lamirin na annabi ne har tasbihin ma ya ce na annabi ne amma dai mafi yawa sun tafi akan in wannan wannan lamirin na uku udu ilan lahi amma tu'azziruhu ku taimake shi akwai kuma qira'a tu'azzizuhu ba tu'azziruhu ba tu'azzizuhu ku buwayantar da shi ku taimake shi ya buwaya ruhu ku girmama shi kololuwar girmamawa sannan tusabbihu kuma ku tsarkake Allah bukuratan wa asila Allah ya ce innal ladzina ka yanzu kuma da annabi yake ya gama da mu'minai yace kaga wanda suka yi maka wannan mubaya'ar inna ma yubayi'una Allah ba ba kai suka yi wa ba Allah ba kai suke yi wa ba Allah suke yi wa yadullahi fawqa aidihim yaddar Allah ce akan hannunsu sanda aka yi bayar kowa ya ka hannunsa annabi ya ɗora hannunsa akan nasu to shi ubangiji in an ce yadullahi malaman mu sun koya mana ba a ce hannun Allah ta ce yaddar Allah to yaddar Allah ce akan hannayensu da sun samu alfarma annabi ne ɗora hannunsa akan nasu Allah ya ce ni ne nawa ne wanda Allah wanda Allah da manzon Allah suka yi mubaya'a yau wani ne yake zagin su yake aibata su dan Allah wani irin hankali ne wannan yanzu bari mu ba da misali mummunan misali dan siyasan wannan lokacin zai zagi mala aminu kano ya ce bai kyauta ba ba haka ya kamata ba ya yi kaza ya yi kaza dan siyasan wannan lokacin to yaya sai addini aka raina musulmin wannan lokacin shine zai zagi musulmin shekara dubu da ɗari biyar ba kaɗan wanda ba dan shi ba da yau bai zama musulmin ba kuma ya ce wai wancan zai wa gyara shi fa ya sa'a ya samu kasa a musulmin da aikin da wancan din yi amma kuma yanzu yake gano ba haka ya kamata ya ba da bai yi hakan ba shi yau da ba musulmi ba ne ai ko ba ilimi ya kamata hankali ya aiki ko ba ilimi amin <clears throat> sannan ubangiji ta'ala sai ce fa man nakasa yanzu kuma yana gaya sahabbai wannan alherin da kuka samu wanda ya warware wannan abin fa inna ma yankusu ala nafsi ya warware wa kansa amma wa man aufa bima ahada alaihullah wanda ya cika wannan alkawarin da ya wa Allah fa sayutihi ajran azima Allah zai bashi lada mai girma sannan gaba ta biyar al-ikbaru bima sayaqa'u tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam Allah yake bawa annabi labarin abin da zai faru tun bai faru din ba Allah ya ce sai yaqulu lakal mukallafuna min al-arabi wannan laraban kauyen da basu fito hudaybiya ba in ka koma madina za su dinka ce maka shagalatina amwaluna wa ahluna dukiyanmu da 'ya'yanmu ne suka hana mu zuwa su suka shagaltar da mu fasta ga fillana nema mana gafara a gurin ubangiji Allah ce ƙarya suke yi ya na bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim za su dinka faɗar abinda ba shi ne a zuciyarsu ba bakinsu ne kawai yake faɗa ƙul to ga amsar da zaka ba su ya rasulullah ka gaya musu ba mai yamliku lakum min allahi shay'an waye zai iya tsinana muku wani abu in arada bikum darran in Allah yana so ya ya muku azaba au arada bikum nafa'a ko kuma yana so ya amfane ku wai zai hana kuma da lamarin ku ga Allah bal kana Allah bima ta'amaluna khabira ku bari Allah ya san duk abin da kuke yi ba za ku boye wa Allah komai ba bal zanantum Allah yan kalibar rasulu ka gaya musu da kun ɗauka manzan Allah ba zai dawo ba wal mu'minuna da shida da mu'minai ila ahalihim ba za su dawo cikin danginsu ba abadan har abada wa zigina zalika fi qulubikum an kawata haka a zuciyarku shedan ya shiga zuciyarku ya aiki wa zanantum zanna sau'i kun yi mummunan zato wa kuntum qauman bura ku mutane ne halakakku wa man lam yu'min billahi wa rasuli wanda bai imani da Allah da manzon Allah ba Allah ya ce fa inna atanna lil kafirina sa'ira mun tanadi wutar sa'ira ga kafirai to gaba ta shida tasliyatan lahu rarrashin manzon Allah Allah ya ce sai kulul mukallafuna wanda dai basu zo yakin nan ba za su ƙara ce maka idan talaktum ila maganima ila maganima da ta aku zuwa in kuka koma za ku raba ganima za su ce zaruna na tabi'ukum ku ban mu mu ma za mu dinka bunku yuriduna ayyubaddilu kalam Allah Allah ya ce suna so ne su dinka jujjuya kalmomin ubangiji kul ka gaya musu lan tattabi'una ba za ku bi mu ba kazalikum qala Allahu min qabl haka Allah ya fada muku tun a baya fa sai yaquluna bal tahsuduna na za kuma su juye su dinga ce muku to hasada kuma ake mana yasa ba za a bi mu je yaki dan mu samu ganima ba hasada ake mana Allah ya ce za su faɗa haka bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah ya ce ba sa fahimta komai sai dan kadan ba sa fahimta kullil mukallafina min al-arabi ya rasulullah ka gaya wanda basu zo yakin nan ba daga larabawan kauye satu da auna ila qaumin uli ba'asin shadidin tuqatilunahum aw aw yuslimuna zaka ya musu ka gaya musu akwai yaki yana nan zuwa ko dai su kashe su ko kuma su musulunta fa iza fa iza tudiu fa in tudiu in kun bi yutukumullahu ajran hasanan Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallau in kuma kuka juya baya kamata wallaitun min qablu kamar yadda kuka yi a baya to yu'azzibukum azaban alima nan kamar an bude musu wata hanyar tuba ne ga dama tana zuwa ta gaba in kun bi ku huta in kun ki za ku gamu da azaba to sai ubangiji ya ɗauke laifi ga wanda suke da uzuri shine inda Allah ta'ala ya ce laisa alal a'ama harajun wala alal a'araji harajun wala alal maridi harajun Allah ya ce da makahu da gurgu da mara lafiya na musu uzuri dan ba su zo ba babu komai a kansu wa mai yuri illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzansa yudkilhu jannatin tajri min jarimin al-anharu wa ya tawalla wanda ku juya wa Allah baya yu'azzibuhu azaban alima Allah zai mai azaba mai zafi to sai Allah ya ƙara dawowa dai magana sahabbai ya faɗi girman su ya ce laqad radiyallahu haƙiƙa Allah ya yadda muhimmini mu'minina da mu'minai izu yubayi'unaka a lokacin da suke maka mubaya'a ta hata shajara a ƙarƙashin wannan bishiya fa alima ma fi qulubihim Allah ne kada ya san me a zuciyarsu yanda suke jin daɗi da murna yau gashi suna maka mubaya'a zaka shiga maka sai dai in ba su da rai fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukan musu da nutsuwa daga ubangiji ya saukan musu da nutsuwa wa'annan suna da sa'a wace ibada za a kama waɗannan bayan Allah wa asabahum fatahan qariba kuma Allah zai saka musu da buɗi a kusa si hakuri da wannan abin da ya faru wa magani makathiratan za su samu ganima mai yawa ta akuzu ya akuzuna za su dauki za su za su same ta wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne gwanin hikima Allah ya ƙara cewa a aya ta gaba fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzansa wa alal mu'minina har yau dai ya ƙara saukar wa mu'minai wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lazumta musu kalmar tsoron Allah wa kanu a haqqa biha wa ahluha dama kuma su ne ahalinta kuma sun fi dacewa da ita ka ji fa Allah yake gaya musu ka ji yadda Allah yake gaya musu wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah shine masanin komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yayi yi mafarki an shiga maka ga kuma abin da ya faru to sai Allah yake ƙara tabbatar da gaskiyar manzan Allah sai Allah ya ce laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq haƙiƙa Allah ya gazgata wa manzansa wannan mafarkin gaskiya ne la tadkhulanna al masjidal harama wallahi sai kun shiga masallacin baitul haram sai da Allah ya rantse yayi akidi taukidi muzdawat ga lamul kasmi sannan ga nuna taukidi la dukulunna wallahi sai kun shiga al masjid al haram masallacin maka sha Allah wannan in din ba ba ce ma'anarta haitu sha Allah a lokacin da Allah ya so ba wai sha Allah ba ai Allah shi baya sha Allah shi ma'anar sha Allah ubangiji haitu sha Allah lokacin da Allah ya so dan ya so din shi yasa ma ya faɗa Allah ya ce muhalliqina ru'usakum wasun ku sun yi kwalkwal wa muqassirin wasu kuma sun yi saisaye la takhafun za ku shiga maka ba ku tsoron kowa fa alima ma lam ta'lam dan Allah ya san abin da baku sani ba fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba Allah ce kuma ya sanya wannan budin yana nan kusa da ku haka ana tallashin sahabbai ku yi hakuri da wannan abin da ya faru to sai Allah ta'ala sai yayi wani abu lokacin da suhaili ya zo ana sulhu ai an ce haza ma sala alaihi muhammadu rasulullah suhaili ya ce bai da ba sai dai a ce ibnu abdullah to sai allah da kansa sai ce huwallazi arsala rasulahu shine ya aiko wannan manzan nasa bilhuda da shirya wa dinil haƙƙi da addinin gaskiya li zuhirahu ala dini kullihi dan ya rinjayar da shi akan kowane irin addini wakafa kafa billahi shahida suhail ya ki shaidawa to Allah ya isa ya zama shaida sama da kowa wata shaidar Allah ya yi ta ce Muhammadun Rasulullah abinda sahailin ya ƙi shi Allah ya tabbatar dama Allah baya kama sunan annabi kai tsaye sai in an samu dalili to wannan dalilin ya isa Allah ya kama sunan annabi ya ce Muhammadun Rasulullah suhaili kada ko yadda ko kada yadda manzan Allah Annan Muhammadu manzan Allah to in sai aka dawo kan wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi to sai Allah ya duka faɗa siffar su ashidda'u alal kuffari masu tsanani akan kafirai su da kafirai ba sauki kuma ruhama ubainahum a junansu kuma tamkar uwa ɗaya uba ɗaya suna son junansu Allah ya ce tarahum zaka gan su ruka'an sujjadan ba su da aiki sai ruku'u sai sujada yabtaguna fadlan min Allah ridwana dan neman fadlan ubangiji da kuma ya neman yaddarsa simahun fi wujuhihim min athar sujud Allah ya ce alamar su tana fuska shine gurbin sujada malamai suka ce ba a ga kullutu a goshi ba ba shi Allah yake nufi ba mu'amalarsu da kaga mu'amalarsu kaga mu'amalar musulmi a mu'amalarsu ake gane su sai Allah ya ce zalika mathaluhum fit taurati wannan misalin shine a rubuta a taura haka na faɗi yadda suke kaji tun a taura ma Allah ya bada labarin sahabbai tun a taura sannan ya ce wa mathaluhum fil injili a injila ma na bada misalin su wanda Allah ya yabe shi a taura ya yabe shi a injila ya yabe shi a qur'ani yaban wa yake jira sai wani kazami ake jira ya yabe su sai wani kazami sai Allah ya ce to misalin su a cikin injila kuma kazar'in kamar shuka ce a kare da shada'ahu zarin ya ta fito fa'azarahu ya karfafe ta fasta galaza yayi yi karfi fastawa ala suqihi ya tsaya akan masa ya ujubu zurra'a har me shukar ma yake mamakin shukar nan aka ce kinaya ce annabi alaihi salatu wassalam shine mai shuka ya shuka sahabbai suka fito Allah ya karfafe su suka yi karfi suka tsaya da kafarsu har shi ma annabin yake mamakin su shine abin da ake nufi ana li yagiza humul kuffar Allah ya da su don ya ɓata ran kafirai da su alƙali iyal ya ce to duk mai zagin sahabbai da wannan ayar ya tabbata kafiri ne duk wanda sahabi ya ɓata wa rai ya ji zafin abin da sahabi ya yi to kafiri ne domin ubangiji ya ina tanade su ne li ya giza bihumul kuffar don ran kafirai ya ɓaci da su Allah ya tsare mu wa adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima wannan shine kaɗan daga cikin abin da yake cikin suratul fatih shi yasa yace habahu bi ashtatil fada'il rabbu Allah ya bashi falala mara iyaka amma wa hasbuka ma qad ja'a fi suratul fatih ka karanta iya suratul fatih kadai ya ishe ka misali alhamdulillah